mai tambaya na da 65 na cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka malam da alheri malam tambaya na anan shi idan mutum ya shigo gidanka ya ce sai ya kashe ka shin wani mataki ya kamata ka ɗauka a mahangar musulunci Allah ya ba wa malam ba da nisa ya rabu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abi huraira yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah idan mutum ya shigo gidana ya nemi dukiyata ya manzan Allah ya za a yi annabi ya ce karka ba shi ka ya ce ya manzan Allah fa yin katala ne idan kuma ya fara fada da ni ya nemi kashe ni fa manzan Allah ya ce kai ma ka kai fada da shi ka yaƙe shi sai sabi ya ce ya manzan Allah idan na kashe shi fa annabi ya ce yana wuta ya ce ya manzan Allah idan ni kuma ya kashe ni fa annabi ya ce ka yi shahada shi yake cewa as-sa'il akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi kusa-kusa a cikin littafin misali isaimin Ah, fattu diljali ikram bi sharhi bulugul maram a ah, mujallar na biyar ya yi magana doguwa game da ahkamu sa'il hukunce-hukuncen dan fashi da makami shine wanda zai shigo gidanka da nufin ya kwaci wani abu naka to yace a karan farko abin da ake so shine ka yi kokarin ka yi addifa shine ka kare kanka wajen kare kashe ka ba ka ɗauki matakin kashe shi ba tukunna a karan farko ya za ka yi ka ba wa kanka kariya wajen kare kwaci ma dukiya ko kuma kada ya taɓa rayuwarka in za ka iya yin wannan to wani ne wajibi an ka ba kashe shi ba idan ya zanto ba ka da option ba za ka iya kare kanka ba wajen barnar da ya zo ya maka ko kuma ba za ka yi kare dukiyarka ba dole dole sai ya kai zuwa ga ka kashe shi to idan ka kashe shi ka kashe banza. babu abin da shari'a za ta maka sai da ya maka wasu barna ma ya fasa ma kai ya ma wasu laifuffuka dangin shi da yan uwan shi su zo su dauki dawainiyar biyan abin da ya maka na barna da kuma abin da ya maka na asara a kullum malamai suna cewa ya kamata mutane ya zanto suna da kulawa wajen sanin ya za su kare kansu game da wadda ya zo yake so ya taba rayuwarsu ko yake so ya taba musu dukiyarsu a shari'a ba su take daga mutum ya zo ya kawo ma farmaki ka kashe shi ba saboda an ce ayin ka kashe shi yana wuta a karan farko ana so ka ɗauki dukkan wasu hanyoyi akwai malaman da suke cewa idan kana ganin zai ji nasiha to ka masa nasiha in har akwai damarin haka kamar wani malami na cewa idan misali ka kofar ka a rufe sai ya zo ya tsaya ya ce ka buɗe in ba haka ba zai balla ya shigo to haka yanzu kafin ya shigo kana dama ka masa nasiha idan zai ji nasiha ya ce wanne kamata a fara yi idan ba za ba zai ji nasiha ya ce za ka yi nemo taimakon wasu to ka nemo taimakon wasu wani su kama ka ɗauki ba sai ka kashe shi ba zo a samu a kama shi idan kuma ya zama ka ga yana su balla kofa ka ne madauki baka samu ba kuma ka tabbatar da ya shigo kashe ka zai to anan za ka yi kokari ka ga in kun yi kici kici ya za ka yi kokarin kare kanka in akwai yiwuwar haka idan babu yiwuwar haka ya zama dole sai kisan za ka yi to anan babu lafin ka kashe shi ka kashe banza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan kofar a sannan malamai suka ce wayannan ababai guda biyu da shi dan fashi yake zuwa ya nema a wajen mutum suka ce shi ne ma rayuwar gaba ɗaya maluk dukiyarka da kuma ita karan kanta rayuwarka duk lokacin da mutum ya raba ka da dukiyarka to ya raba ka da bangare na rayuwa duk lokacin da mutum ya raba ka da rayuwar ranka to ya dakatar da rayuwarka ne shari'a ba ta yadda mutum don shi biyan bukatarsa ko don ya ji daɗi ka gama shan wahala ka tara dukiya da daidai wani ya zo ya ce zai kwace shari'a ba ta yadda da wannan ba shi yasa Allah madaukin sarki ya hukunta 'yan ta'adda da suke fashi da makami akan hanya ya halatta ma a kashe shi namaji jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadin an yuqattalu Allah ya ce hukuncin wanda suke yakar Allah da manzo kaga yakar mutane yakar Allah da manzo ne kuma yakar mutane yakar dokan Allah da manzo ne da haka sannan kuma suke gaggawa wajen su ga su mutane barna a ban kasa Allah ya ce idan an kama su a kashe su da haka lokacin da aka kama mutum da irin wani ɗabi'a da aka kai shi ga alƙali in har ya nufaci kisa ko ya taɓa yin kisa irin wani alƙali kashe shi ya kamata ya yi da haka ake rage barnar su amma a karan farko malamai suna cewa addifa aula qabla da qatl kamata ya tsaya a ba da kariya ma rai kafin in ya gagara a kai ga kisa shine abin da ya fi dacewa wannan shine kitabun Salih Isaimin a cikin sharhin bulugul maram din shi wallahu a'lam